الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى كتاب الدعوات قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا قام من المسجد قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي واسمه أحمد ابن عبد الله الحمداني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغبه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك قال وفي الباب عن أبي برزة وعائشة قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث سهيل إلا من هذا الوجه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن ميغوان عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد كان تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد نحوه بمعناه قال هذا حديث حسن صحيح غريب a wannan babi da ya kawo babin abin da wato mutum zai faɗa idan ya tashi daga zaman tsawon wannan zaman zama ne wanda yake na ilimi ma'ana na alkhairi ko kuma a'a zama ne wanda ya yi shi na zantuttuka da suka shafi duniya ko harkokinsa na yau da gobe wannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kyautu mu kula da su domin ba ka hana ɗan adam da zama ko dai ya zauna da abokan harkarsa ko kuma ya zauna da mutanen gidansa ko kuma ya zauna wajen neman ilimi ko wani abu makamancin wannan to shi yasa idan mutum ya zauna a waje kuma ya zama ya yi maganganu masu yawa to ya tafi ya dinga kiyaye wannan addu'a din domin ta kankare masa abin da ya yi na kurakurai kuma goda zaman da ya yi zama ne wanda yake kamar na ilimi domin ta iya yiwuwa a cikin zaman da ya yi akwai abin da ya faɗa wanda yake na kuskure domin ɗan adam yana iya yin kuskure akan abin da ya sani da abin da bai sani ba to sai ya ta wannan hadisin ko kuma hadisai guda biyu hadisin farko hadisin abu hulaira ne yallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man jalasa fi majlisin duk wanda ya zauna a wani wajen zama wannan majalis yana nufin kowane wajen zama ne ya ce fakatu rafihi lagafuhu sai ya zama wato maganganun su sun yi yawa ya yi maganganu da yawa a wannan waje din allaha shine abin da mutum zai furta na maganganu masu kyau da marasa kyau faƙala sai ya ce kabla an ya kuma min majalisihi dalika gabanin tashinsa daga wannan zaman da ya yi sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ya faɗi wannan kalmomin cewa sarki ya tabbata a gare ka ya Allah haka nan godiya gare ka shine ma'anar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na tabbata ba na shaida babu wani abun bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafara kawa a tubu ilaika kuma ya Allah ina mai tuba gare ka to kaga daga jin ma'anan kalmomin ka san me mutum yake nema mutum yana neman gafara ne yana neman yana tuba ga Allah akan abin da ya aikata na kuskure domin duk dan adam yana kuskure sai to duk wanda ya faɗi wannan a wani majalisi da ya zauna idan ya tashi ko gabanin tashin sa ya faɗi wannan kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa ghufira lahu ma kana fi majlihi fi majlihi dalika ay min al face sai an gafarta masa duk abin da yayi a wannan majalisin na daga kurakurai kaga dan adam yana yawan kuskure kuma yana wahala a zauna din ba a yi wani abu na kuskure ba to sai mutum ya yi kokari ya yayi wa aslihi sayyi'ata alhasanata tamhuha kai mummuna abu sai ka bibiye ta da kyakkyawa sai ta shafa mummuna to shine mutum sai wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya kamata mu saban da kanmu irin wannan a koda yaushe da haka wannan kuma yana tabbatar da sunnar cewa ko waje ne aka gama ba cewa ake wani ya rufe mana da addu'a ba ko sai a yi kafaratul majlis wannan ita ce addu'a sai a yi kafaratul majlis kowa ya faɗi wannan an gane ko wannan hadisi ne mai inganci akwai hadisin Aisha da Abu Barza a cikin wannan babin hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar ne radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance akan kirga masa a zama ɗaya inda zai zauna cikin sahabbansa to yakan furta wannan kalmar so ɗari kafin ya tashi shine yana cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ya Allah ka gafarta min kuma ka yi tuba gare ni domin kai ne mai yawan tuba kuma mai gafarta min to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan wanda ya kasance Allah ya gafarta masa duk abin da ya yi da ma wanda bai yi ba wanda in ya aikata shi Allah ya ce masa idan ka iya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da komai a kansa na kuskure ko kuma na laifi to amma fa in ya zauna so daya yana yin wannan so dari to ina ga mu mu masu kuskure a kullum kullum muna cikin laifuka ne da safe to kada mu ya kamata mu yi shi ma ya wuce haka dai shi zai yi so ɗari to ya kamata mu mu yi fiye da haka kuma wannan yana tabbatar da wato faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce ma sahabbansa cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'at marra cewa ni ina neman gafara Allah kuma in tuba gare shi a kowace rana so ɗari to kaga yana yin ma fiye da haka kenan domin abdullahi dan umar ya ce ana kirgawa a majalisinsa yakan yakan faɗi wannan kalmar so ɗari yakan faɗi wannan kalmar so ɗari ya ke su mu dinga yawaita tuba ga Allah mu yawaita neman gafara Allah maɗaukakin sarki domin duk mai yawan neman gafara Allah maɗaukakin sarki yana tare da alkhairi annabawan Allah sun yi ma al'ummominsu wafici da yawan neman gafara Allah annabi nuhu alaihi salam yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana a yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا haka yake gaya wa mutanensa istanfiru rabbakum ku nemi gafarar mahalicinku haka nan annabi hudu ya ce wa an istanfiru rabbakum thumma tubu ilayhi annabi hudu haka ya gaya ma mutanensa cewa lallai ku nemi gafarar Allah ku koma zuwa gare shi haka nan annabi yusuf da yaqub shi annabi yusuf ya gaya ma yan uwansa cewa su nemi gafarar allah annabi yaqub ma ya ce ya'yansa su nemi gafarar allah na abin da suka yi na kuskure saboda haka neman gafarar allah mutum ya furta da harshensa sannan kuma ya tabbatar a aikaci ya bar abin da yake na laifi ne sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a furshe kuma ya mana shi a aikace mana a zancensa ya faɗa yana ce ma sahabbansa cewa istaghfirullah ku nemi gafarar Allah wa tubu ilayhi kuma ku nemi ku yi tuba zuwa gare shi fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi domin ni ina neman gafarar Allah ina tuba gare shi saboda haka mutum koda yana zaune ko ba ta yi komai ba to ma'ana wannan zai zama ma abin da za ka aikata a gaba na kuskure ka riga ka kintace shi kuma ka nemi gafarar Allah ko da ka aikata din Allah ya yafe maka domin baka san abin da za ka aikata a gaba ba mutum bai san me zai aikata ba kuma da muna cikin da da'awa ne littafi ne na addu'o'i wannan addu'a ce neman gafarar Allah ne da tuba ga Allah kuma tuba tana ɗaya daga cikin manyan kyawawan ayyuka daga cikin kyawawan ayyuka da bawa zai yi akwai tuba tuba kyakkyawan aiki ne da Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat daga cikin al'amalus salih shine mutum yayi tuba duk wanda yayi tuba yayi kyakkyawan aiki ibn al-qayyim yana cewa ni ban ma san aikin da ya wuce tuba kyawu ba a cikin ayyuka yace duk a cikin ayyuka ba san da ya fi tuba kyau ba domin Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa da yin tuba Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna to a lallai ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki lokacin ku gaba daya domin kuwa za ku zamanto cikin waɗanda za su samu tsira da rabauta kenan tuba tana gadar ma da mutum ya samu tsira da mutum ya samu rabauta duniya da lahira haka Allah ya sanya mu cikin masu yin tuba قال بعض ma ja'a ma يقول عند karbi babin abin da ya zo na abin da mutum zai faɗa a yayin kunci kunci shine mutum ya shiga hali na damuwa na yake tunani a gabansa na abin da yake tunani a gaban shi ba abin da ya wuce ba abin da zai zo masa a gaba amma yanzu alal misali mutum yana da wata hidima a gabansa kuma bai yi tanadin komai ba ko bai yi tanadin komai ba misali zai aurar da 'ya'ya mata bai yi tanadin komai ba kawai abin da aka ta mishi kaza shi wanda bai saka kara karya ba shi ba bai shirya komai ba ga abubuwa na al'adu da suka rafe shi da haka wannan za a ce yana cikin bakin ciki ne bakin ciki abin da ya wuce ya riga ya faru ya wuce yanzu yana cikin wata damuwa ne da kunci na ya zai iya fita daga wannan ƙanjin da yake ciki ko misali ɗalibi ne yake fuskantar wata jarabawa mai tashin hankali kuma ga shi bai yi shiri ba ko ba da kayan karatu ko bai biya kuɗin makaranta dai na tsammanin za a kore shi duk da ire-iren waɗannan abubuwa abin da kake an bota kake ganin cewa ba mafata a cikinsa wannan shine alkar ma'ana ya fi damuwa ya fi damuwa zafi domin damuwa ta iya yiwuwa damuwa karama ce kila ta samu ta, amma wannan abin baka san menene maganinsa ba baka san menene maganinsa ba to maganin ta yana wajen Allah shine abin da mala ya kawo mana hada a yana daga cikin addu'o'i na yayi irin wannan damuwa addu'ar annabi Yunus shine da'awatu almakro magabata suna kiyaye waɗannan addu'o'i din suna wato riko da ita sosai kuma Allah yana kawo musu mafita to sai ka wannan hadisi kuma hadisi ne mai inganci shi kala haddathana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله الحليم الحكيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم وانا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a irin wannan hali na damuwa da za ta tunkaro yana roƙon Allah da waɗannan kalmomi yana cewa la ilaha illallah babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah alhalimu wanda yake mai haƙuri da kuma wato rashin ɗaukan fanta a lokacin da yake da iko Allah na iya ƙyale bawansa ya yi ta abu kuma Allah ba wai dan ya gaza cewa ya hukunta shi ba shine alhilmu mana ya wuce hakuri alhakimu kuma wanda yake mai gwaninta la ilaha illallah rabbul arshil azim babu wani abun bauta da gaskiya sai shi wanda yake mahalicin al'arshi mai girma la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wanda rabbu samawati shine mahalicin samai wal ardi da kuma kasai wa rabbul arshil karim kuma shine wato mahalicin al'arshi wanda yake wato mai girma shi ma amma wannan girma girma na wato karamci to wannan su ne kalmomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sai mai tambaya ce to ai wannan bai tambayi yayewar komai ba da wannan kalmomin kuma haka ne wanda ya tambaya yake to shi bai ga abin da aka nema na yare damuwa a ciki ba ya ce yana bukata amsa sai malamai suka ce to abubuwa ne guda biyu imma dai na farko cewa lokacin da mutum ya shiga wannan kuncin wannan addu'ar ana shimfiɗa ne da ita ma'ana kamar kana yi ma Allah maɗaukakin sarki fadanci ne na halin da kake ciki kuma kana nuna girmansa da isansa da ikonsa to wannan kamar mukaddima ne kamar gabatarwa ne kuma yana daga cikin abubuwan da muka rasa shi a cikin addu'o'inmu mana idan mutum ya zo addu'a ana so ya bi wasu matakai a daga cikin matakan shine ka yi gabatarwa yanzu ko ɗalibi ne aka zo jaraba aka mishi tambaya ai ana cewa akwai introduction wajen da za ka ba da amsa sai ka yi shimfiɗa ko jawabi ne aka ce ka zo ka yi ba za ka zo kawai ka fada mutane da jawabi ba tare da ka musu shimfiɗa ba da gabatar da kanka saboda haka ana gabatarwa a gaban Allah madaukakin sarki wannan yana cikin addu'o'in gabatarwa da bawa zai gabatar da kanshi ga Allah madaukakin sarki sai kuma abu na biyu cewa shi karan kanshi ka yi haka din ma'ana addu'a ne kuma roƙo ne da haka tana ba da ma'ana guda biyu ma'ana eh, yabon Allah ne kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki ne da haka sai a kiyaye a irin wannan addu'ar yayin da duk za ka roƙi Allah maɗaukakin sarki na farko daga cikin abin da ake na gabatarwa kiran sufofin Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙasƙantar da kanta ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma girmama Allah madaukakin sarki sai kuma yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ka shiga addu'a don haka lokacin da mutum zai fara addu'a yana iya farawa da sunan Allah bismillahir rahmanir rahim Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay wannan ba ta roƙi abin da za ta roƙa bane kana jin fada Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu falaysa dunaka shay anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala ma'ana a takaice kenan misali in ka takaita a wannan akwai addu'o'in gabatarwa nan suna nan da yawa Allahumma hdini fi عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وإني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من آتيت ولا يذل من, من واليت اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني واعترفت بذنبي لدي إلى إلى إلى وطننا to in kai irin wannan kai irin wannan sannan sai ka yi salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallama a bayan wannan abubuwan ba sannan kuma je ka shiga roƙon Allah maɗaukakin sarki to ba ni tsammanin da yawa mu muna irin wannan in za mu roƙi Allah ne ko in damuwa ta zo sai ce bari ya yi addu'a eh ma'ana jile yana ganin ya kinin shi da Allah maɗaukakin sarki ya kai ya roƙi Allah kai tsaye to amma annabawan Allah ma haka suke kafin su roƙi Allah maɗaukakin sarki sai sun yabe shi sai sun yi godiya gare shi sai sun tabbatar da bukatuwarsu da kaskancinsu ga Allah maɗaukakin sarki kaga shi annabi Yunus ai wannan kalmomin kawai ya faɗa shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina, zalimin abin da ya faɗa kawai kenan Allah yake fasta jamna da to haka mukaddimar kawai da ya gabatarwar ma Allah ya san me yake so to shine ma'anar irin waɗannan in ka faɗe su din shine kamar yadda wani daga cikin magabata su fiyan yake cewa zai zama kamar matsayin hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce man shagalahu dhikri am mas'alati a'taituhu afdal ma ofis fi sahili to abin wanda an bato ya shagaltar da shi daga rokona to zan ba shi mafificin abin da nake ba masu rokona to har ta ambaci Allah ta manta ma cewa rokon shi za ta yi ko yanzu ka kai kanka ne ga Allah madaukakin sarki ka ambace shi ka yi yabo gare shi ka yi godiya gare shi Allah ya ce to in ma ka manta baka roƙe shi ba zai baka abin mafificin abin da yake ba masu roƙon shi to shi yasa dole mu samu irin waɗannan ladabba na addu'a an gane ko mutum ya gabatar da wannan haka na gabatar da wani aiki mai girma na ibada gabanin yin addu'a shine kamar daga cikin manya-manyan ayyuka sallah ta farilla yana daga cikin abin da Allah ya fi so bawa ya sauke abin da Allah ya wajabta musu haka bayan Sallah farilla kana iya shagaltuwa ka roƙi Allah masaukacin sarki ko bayan kiran sallah ko kuma bayan wani aiki da gabatar ko misali azumin nafila ko abu makamancin wannan duk ire-iren waɗannan tana iya gabatarwa ko wata biyayya da kai ga iyayenka ko wani zumunci da ka sadar ko ta ziyara da kai ga wani dan uwa da sai Allah madaukakin sarki wannan bawa na ziyarce shi ne domin ka ya Allah madaukakin sarki ina da damuwa ka biya min bukata ta wannan ba ne in kai haka kuma Allah zai amsa maka to kaga ire-iren waɗannan abubuwan ne sai kaga wani yana ta roƙon Allah Allah yana biya masa bukata kai kuma kana nan kana ta fama baka sanya ake yi ba saboda baka san yadda ake a roƙin Allah ba haka dole sai mun sanya za mu roƙi Allah maɗaukakin sarki قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إن منتم حديثا وفي الباب عن علي أقول حديث علي رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أبو سلمة يحيى ابن المغيرة المخزومي المديني وغير واحد قالوا حدثنا ابن أبي كليك عن إبراهيم ابن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم قال هذا حديث حسن غريب الله زي حسن هذا حديث هنا نروني أحسن دينسا cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan abu ya dame shi yakan daga kansa zuwa sama ya ce subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mafi girma haka nan idan ya yi addu'a ya yi addu'a zai ce ya ayyu ya wannan kamar yadda ya gabata suna ɗaya daga cikin manyan sunaye da ake roƙon Allah maɗaukakin sarki da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita cewa ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghfiru cewa ya hayu ya qayyumu ya wanda yake rayayye wanda yake tsayayye wanda wasu suke tsayuwa da shi ma'ana da rahamarka ya Allah nake neman ceto haka hatta kalmomin addu'a ko addu'a in ka kula da abin da suka kunsa ba su yi kama da wasu abubuwa ba yasa ko da kalmomin ne zaka faɗe su a cikin harshen ka babu laifi zaka samu abin da kake so na biyan bukatarka قال باب ما يقول ما باب ما جاء ما يقول اذا نزل منزلا باب ابدا mutum zai faɗa idan ya zauna a wani matsuguni ma'ana matsuguni shine idan mutum ya je wajen da yake fargaba in ya je wajen da yake tsoro misali idan mutum yana tafiya akan hanya ko sallah ta kama shi ko ta bukata ta kama shi misali a tsakiyar dajin fargori kuma ya riga ya bar inda rabbula ku ko mota ta lalace ko ta yi zafi har san mutum yana cikin tashin hankali ko to akwai addu'ar da in ka faɗa ba abin da zai same ka har ka bar wajen amma don muna mancewa da su a wannan shi ne dai karamin misali ko ma'ana tana tsakiyar dajin falgore ka riga ka bar inda gate nan suke da aka sa sojoji kuma ga abubuwa ga shi ba motsi kaga mota ba ta zuwa wata ba ta tafiya kuma motar ka ta yi zafi ga shi ba ruwa da haka mutum yana tsoro a irin wannan yanayi ko kuma a'a eh, a ajiye ta misali a gaban alkali baka san me zai ma ba ko wani abu makamancin haka to duk wanda ya zauna a wani matsuguni da yake cikin damuwa ko yake hankalin shi bai kwanta da wannan wajen ba ko yana tsoron cewa wajen ila ko akwai shedanu ko akwai aljanu ko wani abu makamancin wannan to duk wanda ya samu matsuguni in ya karanta waɗannan addu'o'in har ya bar wajen nan ba abin da zai same shi da izinin Allah domin a jahiliya abin da suka kasance suna yi idan mutum ya zo tafiya ta kai shi har yayi zango a wani waje idan ya razana sai ya ce ina neman tsari da shugaban wannan wajen ko aljanin da yake da iko a wannan wajen ina neman tsari shi ya kare ni haka ce a jahiliya to kaga wannan shirka ne da Allah shine Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi yaquduna bi rijalin min al-jinni to akwai mutane wasu mutane aljanni ne da kansu suke faɗa muminai suka ce akwai wasu daga cikin mutane suna neman tsari da wasu daga cikin aljanni fa zadohum rahata sai su dinga ƙara sa su suna jin cewa su sun shiga ma'ana zuwa aljanin aljanin ba komai ba ne domin ɗan adam ya fi aljani ba abin da aljani zai nuna wa ɗan adam ma'ana na ɗaukata da daraja da Allah ya ce ma ɗan adam wala kaskar ba ne, adama amalnahum fil bani wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya fifita mutum akan aljani inda Allah ya aiko da manzanni cikin mutane aljanu babu manzanni a cikin sannan kuma abin da ka ci ka rage shine guzurin aljani a doki wanda abin da ka ci ka rage shine nashi ai ka wuce shi eh shine Allah ya ba ku misali inda mutane sun gane to amma wasu ba su gane aljani haka yake ba shi yasa da za a ce aljani ya mame wani waje ko ya shiga cikin wani bawa yana cutar da shi da an samu bawa na kwarai ne in yanzu zai daga maka hankali sai da yana kuka yana mammotsewa daga ana karanta masa ayoyin Allah yana razana shi da yake razauna wani ba amma ganin wani zai razana shi amma za Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah yake na makure wani aljani sai da ya wuce dinga zuba a hannuna ya fi mata irin ta bayan Allah annabawan Allah aljani ba haka nan abu ta idil kuduri da hannun ke kama aljani da hannuwan ke kama saboda yana ajiye abinci ya ga ya ga rundun nashi na raguwa ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bincika akwai wani aljani da yake zuwa ya mata ta ya fashe shi kuwa kaga ba mu'mini ne mai imani ba ta ga ce a yau da zai iya fita ba da haka ya fashe shi ya rike shi da hannunsa ya ce to sai na kai ka wajen maza da yake dan Allah ka yi haƙuri aljani ne ke ba mutum haƙuri haka laisu bi shai kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi ya ce laisu bi shai su din ba komai bane um laisu bi shai da haka aljani ba abin da zai iya ma mutum ya sa duk wanda ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki bai fargaban komai ba tsoron wani abu to wannan tana daga cikin manya-manyan addu'o'i da da za a kula da ita da an samu wato matsira daga dukkanin damuwoyi to kuma kujera ce za a baka sai a ce kai wanda ya sauka kujeran nan fa ba za a iya hawan ta a mutane wannan camfin ya riga ya cika su ko da aka sai ya je ya ɗebo wasu bokaye an zo an yi hayaki an zo an yi waye an yi waye an yi waye hatta ma duk kayan da suke on ɗin zanta sai an fitar da su an sa wasu kuma ba wai idan sun lalace ba ne a wai tsoron cewa wannan ɗin bai isa ya bar waje wani a hau ba to shi waye kai ba da Allah ka dogara wanda ya halice shi ya halice ka wanda kuma ya ba shi kujeran ya sauke ta a kujeran ya sauko da ya tsaura ta a kai to na gaba za ka ji ba abin da zai same ka babu wani abin da zai samu inda ya dogara ga Allah an kuma a yaƙe ne a cikin zuciyarka cewa aka ne. da wani zai faɗa da baki amma zuciya shi fa tsorace shi a tsorace shi to annuhin duk wanda ya zauna wani matsuguni to ga addu'a da zai karanta ba abin da zai same shi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن يوسف عن بصر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن قولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أقول بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا تكذب يقول لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك manzo Allah صلى الله عليه وسلم يقول دون ya عن a wani a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman tsarin Allah da kalmominsa waɗanda suke a tammati cikakku wani kalmomin Allah ne cikakku suka ce alqur'ani domin Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla saboda haka Allah cikakke ne ba na kasa a ciki za ka ce alkur'ani ne domin shi ne ba abin da zai shiga ya gurɓata shi ma'ana ba abin da zai shiga ya gurɓata shi ana ɗauko wani abu aka sa a ƙur'ani wanda ba a cikin shi da za ka gane shi za ka alƙur'ani kakke ne wasu ka ce a'a kalmar tauhidi ake ita ce la ilaha illallah ita ce kalmar Allah cikakkiya wasu ka ce a'a abin ke da kalmomin Allah cikakku ma'ana cikansu cewa domin babu tawaya a duk abin da za ka roƙi Allah kuma masu amfani ne masu waraka suna kawo ma bawa waraka ma'ana babu na ƙasa a cikinsu kana roƙon Allah maɗaukakin sarki da kalmominsa ma ta ɗauke shi duk wata kalma ta Allah alƙur'anin ya shiga la ilaha illallah din ta shiga ambatar Allah duk ya shiga domin duk kalmomin Allah ne ya ce to duk wanda ya faɗi wannan ya ce min shari ma khalaqa daga sharrin duk abin da ya halitta wa ya halitta aljani wa ya halitta mutum wa ya halitta sama da ƙasa to duk abin da Allah ya halitta ka nemi tsaron Allah da kalmomin ka cikakku daga wannan abin to me kuma ya rage abin da ya rage ya ce to lam ya bi wa shay'un ba abin da zai cutar da shi har ya bar wannan wajen da yake hatta yartahi da min manzilihi zalika wa ya faɗi wannan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq da haka shi gaskiya ne da haka a lokacin da ni ne da in lokacin da zan zauna a wannan kujerar shine hararo cewa ai wanda ya tafi wannan zancen annabin Allah ne kuma magana shi gaskiya ne daga Allah ne sai na faɗa na zauna na ce kuje kuje mishi na zauna ta abin da zai sami ta a da ba mu zai da yanzu an sa wasu wasu abubuwa a kasan kujerar ko sai an zo an yi feshi sai an yi fumigation ko ta ba mace o oh. almuhim babu wani abin da wani dan adam zai iya ma na cuta da Allah bai ba da izinin Allah kuma babu wani amfani da dan adam zai iya isa ya kawo ma wanda ba Allah bane ya jawo mashi ba a yi wannan abin ba duk abin da kaga ya same ka huwa min Allah duk abin da kaga ya kauce ma Allah bai rubuta zai same ka ba in duniya ta taru in Allah ya yi rufin abu nan zai same ka ba wanda ya sai ana ka samu shi haka nan in duniya ta taru dan ta baka wani abu da Allah bai baka ba ba za ta iya baka shi ba ba yadda za ta yi ta baka shi to karfin tauhidi shi kan shi yana sa bawa ya samu amsawa kiran Allah da addu'ar Allah da kariya ta Allah amma wanda ya zama yana da rauni sai ya karanta addu'ar ya je zai zama zai ji gaban shi a faɗi a yi wannan tawilin shi yana da rauni tawilin shi yana da rauni saboda haka Allah ya tsare mana imanin qala hada hadithun hasanun sahihun ghalib wa rawa malik ibn anas hada hadith annahu balaghahu أن يعقوب ابن الأشد فذكر نحو هذا الحديث وروي عن ابن عجلان هذا الحديث أن يعقوب ابن عبد الله بن الأشد ويقول عن سعد عن سعيد بن المسيب عن قولة وحديث ليس أنه من رواية من رواية ابن عجلان قال باب ما يقول إذا خرج مسافرا باب أبن دمكين زي فتا زي فتا إذا يا دولة مية تفيا أي منا تفيا ma'ana mutum yana tafiye tafiye yana daga cikin addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yayin tafiya wannan addu'ar da ta zo cikin wannan hadisi kuma ta kunshi wasu kalmomi masu girma wanda inda za mu gane ma'anar da take cikin wannan kalma din to ba za mu ajiye wannan addu'ar ba قال حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي قال شعبة عن عبد الله بن بشر الخطأني عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة إصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا بصحبك بنصحك واقبلنا بذمة اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنقلب كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي عدي حتى حدثني به سويد وانا حديث ان ابو رضي الله عنه يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر اي اذا اراد السفر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ya daura harama ya yi shirin tafiya faraki da ra'ilata ya hau abin hawansa da haka da zarar ta hau kan mota ba sai ta motsa ba ta masu wannan addu'a domin da hawan ka kan mota aka daura kayanta dan yin yasa ba kayanta a mota ai ka riga ta fara tafiya ka ga matafi ya ce to matafiya a dawo lafiya haka ake faɗa yi domin yanzu ka zama ko ya kanta a garin ku zai ce to a dawo lafiya sai yanzu ta zama matafi da haka da zalan ya daura kafarsa akan abin ta, sai ya ɗaga hannunsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin yana addu'a yana ɗaga hannunsa ma'ana ɗaga hannun nan ma'ana na farko nuna cewa ne babu wani mai yi sai Allah ko kuma Allah ɗaya ne an gane ko wannan shine ma'anar ɗaga hannu da kuma imanin cewa Allah yana sama da komai da haka sai ya ɗaga hannunsa shi ma mai rawaito hadisin sai ya ɗaga hannunsa mu ma muka ɗaga hannunmu kamar yadda ya ɗaga ma'ana inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga ya ce Allahumma ya Allah an tasami da fiskafar kai ne aboki a cikin tafiya me ake nufi da abotar Allah a cikin tafiya kai ne mai kariya domin abokin ka yana kare ka kai ne kuma mai tsarewa ka ba zai da wani abu ya cuce ka ba to ma'ana ya Allah ina neman taimakon ka da kariyanka da ka a cikin tafiyar nan to kaga ne kake tsoron kuma ya same ka ka ɗauko neman taimakon Allah da kariyarsa da tsarewarsa ka ba a cikin tafiya shine ma'anar an ta sahibu fil safar ya Allah ina neman taimakonka cikin wannan tafiya wal khalifatu fil ahl ya Allah madaukakin sarki na barka cikin iyalaina ma'ana na bar ajiyar iyalaina gare ka Allah domin kuwa idan mutum ya yi tafiya zai dinga fargaban me ya sami iyalansa in dai wanda yake kaunar iyalin nasa zai dinga tunanin anya gidan nan nawa abin da na bar musu zai ishe su kuma ko kuma unguwar da yake ce unguwar nan fa aka zo a yi hayaniya anya gidan nan nawa zai aminta to zai ta ce ya Allah na bar ajiyar iyalai na gare ka to me me ya rage kuma wanda ya ba Allah rukun iyalinsa da yake tsoro shine wal khalifatu fil ahad Allah na ɗaura ta akan iyalina ka tsare mun su Allahumma habna bi nusfika ya Allah madaukakin sarki ma'ana ka kusance mu ma'ana da da adalcinka da nasiharka da shirinka domin sau da yawa mutum in yayi tafiya musamman tafiya da ta shafi da mutane da yawa akwai yiwuwar za ka iya danna wani a cikin tafiyar musamman tafiya irin ta da za a je wajen kama wajen kwana ma zai tabi wani ya danna wani amma da ya fi bayyana idan tafiyar an tafi da yawa kuma waje ɗaya za a yi kuma buƙata ɗaya ake da ita ko wajen cin abinci ne in haka kuɗi za a abinci sai wani ya danna wani an gane ko to ko wajen zama ne yanzu za ku tafi da yawa kuka yi jama'a da za ku yi tafiya in aka zo su mota da wani ya ce ya mutum waje ne to ko kana roƙon Allah kar ya sa ka fada cikin irin wannan abubuwa na na zalunci na danna wani na wani sako ko kuma wani abin da baya yi a garin su in ya zo wani gari sai wani baya shan taba a garin su da ya yi tafiya a garin su zai je ta mata ba a can wani gari wani baya magana da mace a garin su amma da ya je wani gari ya kyara abin nan idan ya fara buɗewa zai fara hira da yan mata a can haka ne ko to tafiya ta gaji ire-iren waɗannan abubuwa domin a cikin tafiya gani yake kamar ya samu walwala ne don haka kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga waɗannan abubuwa na tafiya sannan kuma kana cewa waqbilna bi Matin ya Allah maɗaukakin sarki ma'ana ka karɓe mu da wato tsarinka shine dhimma Allah ka tsare ni cikin tafiyan nan ka sa ni karkashin kariyarsa Allahumma izni lana al-ard ya Allah ka nannade mana kasa wannan wani iko ne na Allah sai ku tashi tare tasha guda daya mota iri daya lokaci daya an tashi tare amma wancan sai har ya je kwanta a mazaukin ku shigo da ku iso ba ma'ana shi Allah ya nannade masa tafiya shi da ya addu'a ke nan. zai iya yiwuwa a hanya taya ta fashi kaga tafiya ta ƙara nisa domin a tsaya a yi gyaran tayan nan ila sai an ji wani ƙauye a daji ne sai jirogan ya hawa shi ya tafi ya je can ya yi tafin ya dawo sai ku ga suna neman kashe awa biyu awa biyu nan kila da kun ya ga tafiya mai nisa to kana roƙon Allah ya nannaɗe muku nisan tafiya ka haka sai ka ga wani har ya sauka wani kuna ina ne a har yanzu muna nan a kure mun shiga cikin wani abin nan yace ai ni tuntun har na shiga kasuwa yace dan Allah yace wallahi kuwa to kaga haka yana faruwa sai ka ga wani Allah ya sauke masa nisan tafiya duk nisan ta sai ga babu nisa saboda Allah ya dauke mishi wahalar da take to wannan ba komai yake kawo haka ba sai addu'a wa hawwin alaina safar kuma Allah ka sauke mana wahalar tafiyar nan yanzu duk irin motar da ta shiga in dai za ta tafi daga nan zuwa daidai sai ta wahala duk kuma jan hanya ya ta wahala to kana roƙon Allah ya kawo sauƙin wannan wahala ya zama babu wahala a cikin tafiyar sannan kuma Allahumma inni a'udhu bika min wa'ata istafar ya Allah madaukakin sarki ina neman tsaranka daga wahalhalu da damuwoyi na tafiya damuwoyi na yanke nafas ne a'a na yan fashi ne a'a na gargada hanya ne a'a na goslo ne a'a na waye duk kawo roƙi Allah ya tsare ka daga wannan ko hatsari ne wa ka'abatil munqadar akwai wasu'il manzar wa ka'abatil munqadar ma'ana da mummunan gani ya Allah kada na ga abin da zai bata mu a cikin tafiya ma'ana in wani abu na je nema na kasuwanci Allah ka sa na same shi daidai yanda ya kamata kuma ya Allah in zan dawo in dawo gidana in sami iyalai na cikin kyakkyawan yanayi dan wani kila ko ya za a ce kar ku gaya masa sai ya dawo sai ya samu jama'a kofar gidansa sai ai an yi rasuwa ai iyalinka tana tafiya sai kuma abu ya faru kaza ko to kana roƙon Allah kada ka sami irin wannan ba ana nufin cewa ikon Allah baya aukuwa ba a'a in ka dawo din ka dawo ka sami iyalanka cikin kwanciyar hankali ka same su cikin hali mai kyau to kaga irin wannan addu'a addu'a ce da ya kamata mu kiyaye ta haka musamman waɗanda suke aiki na union su ne masu da'awa a tasha ya kamata su kiyaye irin wannan addu'a su dinga karantar da direbobi inda za a sami miliyan su sa kan su yi wannan aikin kuma za a faɗa abu a kan ɗan miliyan mummuna abu ake faɗa to ya kamata a faɗi kyakkyawa ke duk wanda zai fita kun yi addu'ar ta biya kuwa ba maganar cewa an ba shi wannan kamishin ba kada da da kamishin da babban kamishin nan wallahi in ya daura ta ta alkhairi na Allah kada ya san ladan da zai samu duk motar da za ta fita su gama da direban yake to kar ku manta da addu'ar ta biyan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addu'ar ta biya kowa yayi da yi da'awa ba da haka mu muke bata sana'ar mu da kanmu yau in iya in yana irin wannan in ya tsarkake zuciyar shi ko da mutane zai wani dan yunwa fa kullum sai ya ce ayi addu'a wata rana sai ya rasu sai ya ce bawan Allah kullum sai ya ce ayi addu'a ko ba haka bane har ya samu alfahari ko bai samu ba da wannan abin shi ne zai ba za a ce shi dan yunwa bane kuma yanzu mai zagi ko mai cin kamisho ko mai wa duk ba za a sai a ce wani dan yunwa da duk motar da za ta tashi sai ya ce a yi addu'a a duk wannan abin da abin da tana kira ba za a taɓa manta da shi ba kuma to ga sai an yi ta mata addu'a ga wannan abin da yake ya ja masa ne ne ya ja mata alkhairi ko kuma ma a yi wani babban allo tashan nan ta mutu ya yi ta musulmi ko akwai wanda zai hana a manna wannan allon sai a je a samu kwamiti na tasha man jama'a masallaci ko wani abu a yi babban allo a rubuta wannan addu'ar daidai gate ɗin guda ta janna a kafa shi in ka kafa in wani bai karanta ba wani zai karanta wannan suna nan a ƙasashe da yawa wani gwamna da aka taɓa yi a bauchi ya taɓa ɗauko irin wannan tsarin don a saudiya ne in kana tafiya sai ka kalli gefen hanya zai ka wani signboard ƙato an sa Allahu Akbar wani sai a sa subhanallah wani sai a sa walhamdulillah kuma yana daga cikin sunna in kana tafiya ka dinga tasbihi to mu duk abin da za ka gani a kaya ba tambo to wani gwamna a cikin gwamnati ya taɓa irin wannan abu kana tafiya garuruwa za ka ga irin wannan tambo ɗin an saka to kai ma ɗan uwa za ka iya wannan kai san da Allahu akbar ka je gefen hanya ka kafa shi ba abin da zai same shi wani zai gani ya faɗa duk wanda ya faɗa kana da lada wanda za a irin wannan allo na wannan addu'ar ta matafiya a sa addu'ar matafiya wani kila kafin ya je ya shiga mota in ya zo ya ga wannan addu'ar zai tsaya karanta ta kuma a yi ta da harshen larabci a fassara ta da harshen hausa don ya san abin da ake faɗa ɗin ga abin da ya kunsa ka ga a makabarta wasu yan uwa Allah ya saka musu da alkhairi sun yi irin wannan kana zuwa zaka ga addu'a addu'ar shiga makabarta ai akwai ko to me yasa ba za mu yi a kai ba me yasa ba za mu irin shi a kasuwa ba yan kasuwan nan duka musulmi ne Ka za a samu cikin kasuwannin musulmi wani ya kafa yanzu dan ka sa shi a cikin kasuwar laranta inda dan musulmi suke ko yawanci dan suke ji ba wanda zai damu ai ina su kafa irin wannan sambot din a yi shi tunda kana bana ka yi tallan kanka to me za ba ka yi tallan wannan addu'ar ba haka yin tallan irin wannan abubuwa abu ne mai alkhairi haka garin madina kafin ka shiga sai ka ga hadisai da yawa da aka rubuta akan wannan gari sandbox manya-manya yadda kake da sa welcome to Jos din nan to haka ake ake sa Madina ba wai welcome to Madina ake saka ba hadisai na falalan Madina ake rubutawa cewa wannan gari gari ne mai daraja gari ne mai albarka duk wanda ya barna a ciki ko ya kawo abin barna ko ya ba mai barna mafaka to la'anar Allah tana kan shi da mala'iku da kowa da kowa to kaga ka ne za ka shiga ta ka da ganin wannan mutum ya san ba zai shiga ya barna ba ku kaga ire-iren waɗannan abubuwa abubuwa ne da in mun jira ba ba da zai mana in mun jira ba da zai mana ina ganin kamar tashoshin da nake faɗa irin tashoshin mun nan dan an nemi shugabannin wannan tashoshin an nemi cewa ga abin da ake so ina ganin ba za su ji ba kaga sai mu sa irin wannan a cikin tunaninmu A lokacin da a siya babba a rubuta ba wani abin nan zai ɗauka ba to wannan ita ce addu'ar matafiya kuma hadisin ya sake zuwa hadisi na gaba قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه بمعناه قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأقوى عن عبد الله بن ترجس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول أي إذا أراد السفر فقال صلى الله عليه وسلم انزل تبيع هنا شوى اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ya Allah kai ne aboki cikin tafiya kuma kai ne abin gadarwa cikin iyali duk wanda ya bar iyalinsa a hannun Allah ya bar inda ba za su ta'azzara ba Allahumma habna fi safarina Allah ka kasance da mu cikin tafiyar mu wa khulufna bi Allah ka wakilce mu cikin iyalan mu Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min wa safari daga damuwoyi na tafiya wa halhalu da fitintunu da tashe-tashen hankula wa ta'abatil munqalabi da mummunan abin da zan gani ko a hanya ta tafiya ko a hanya ta dawowa wa min al-hawli ba'da al wannan shine ya Allah ina neman tsarin ka daga saba masa bayan na kasance mai shirya shine alƙawli ba'da alƙaw ya kasance mutum ne ke na kwarai a garin su mai aikin alkhairi da ya je wani gari sai ya zama barnaci da ya ji ya ga wasu mutane suna wani abu mara kyau shi ma zai shiga cikin su kaga wannan alƙawli ne ba'da alƙaw mutum ya fita daga biyayyar Allah zuwa saban Allah wa min da'watil mazlumi kuma ya Allah ina neman tsarinta daga addu'ar wanda aka zalunta domin kan na yi tafiyar na zalunci wani ya Allah sarki ya mun mummunar addu'a ana iya zaluntan wani a cikin tafiya wani za ka ga an tsaya za a za a ci abinci in ya biya sai ya gudu tunda mai sayar da abincin ba zai gane motar da ya shiga ba akwai masu yin haka wani sai an zo masu manyan biyar din nan in ana tafiya masu kaya sun kawo kayan talla da ya karɓa yana cikin abin nan sai su zarce su wai su wuce da gudu motar ba za ta tsaya ba ai ana yi duk ana yi zai ga yana ta Allah ya isa yana tsinuwa da yaje ba ta ta ta kuma masa da abinsa ko to kana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga addu'ar wanda aka zalunta domin tafiya a hanyoyin da kila mutum zai iya zalunta wani haka kana neman tsarin Allah daga wannan wani so ilman bari kuma ya Allah ina neman tsarinka daga mummunan abin da zan gani fil ahli wal mali cikin na ko dukiyata kar kana dawowa a ce ai ai motar nan ta an sace ai gidan nan naka an yi an yi an yi gobara gefen shi ya kone to kana sai ka sai ka addu'a kafin ka tafi da haka da ka dawo sai addu'ar dawowa addu'ar dawowa kuma za ta zo a cikin babi na gaba yanzu an yi addu'ar tafiya ne abin da yake so ya ji addu'ar dawa sai darasi na gaba kenan Allah ya babu ma ya kudu ila raja na asfar malaman Allah ya musu wato dace da baiwa abin da yake jera abin addu'ar tafiya addu'ar dawa dan dakka ka shi to ina ga mai zanci yanzu da yawa mun an yi tafiya an da ba san mu da faɗa bana addu'a akwai addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da ya fara hanjan hanjan abin nan gonakin Madina shine kamar misali yanzu idan bauchi ka tafi misali da ka fara hawowa wannan hawan narkutan nan ka fara jin yanayi ya canja to zai ka fara wannan addu'a domin ta fara ganin cewa ta dawo gida in daga can ne da ka zo hawan tuba za ka fara wannan addu'a idan daga nan ne da ka zo daidai wajen hali sai ka fara wannan addu'a ka fara ganin gari ka fara ganin gida ya zo kusa wani lokacin sai ka gama tafiyar ta ma nisa a irin wannan lokacin to akwai addu'ar da za ka yi da za ta iso lafiya dan wani sai ya gama san ta ce yana zuwa nan sai ka ga wani abu ya faru wani zai ce ai suna zuwa ne sai Allah kai hatsari ko ba ba zuwa wani ce yana zuwa farar gada sai aka yi hatsari ki ga shi ga gida ba amma bai shiga gida ba yana faruwa ko to sai addu'a dawowa ita ce kuma za ta ƙara tsare ka domin ba abin da yake ma'ana tunkuɗe kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai wani abu da zai iya tunkuɗe mummunan wato hukunci da zai iya samun ka to addu'a ma'ana yana nuna mana cewa addu'a tana da tasiri da haka za ka tafi addu'a ka dawo addu'a ka tashi addu'a ka kwanta addu'a ka gama zamanta addu'a ka ga tufafi addu'a ka kira tufafi addu'a to wannan duk wanda ya samu wannan ya samu alkhairi ya samu alkhairi haka addu'a garkuwa ce ta mumi mumini ba abin da ya wuce masa addu'a yau duk ko ka rasa komai ba ka da wani karfi to karfin ka shine addu'a ka koma ga Allah to za ka samu mafita da haka shi yasa yace babun abin da zai faɗa idan ya dawo daga tafiya za mu tashi a wannan babun abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa